fi adabil fatiri fi faƙarhi ladabobin fatiri ainihin a fakircin nashi abubuwan da ya kamata ya yi don ya samu ya fa'idanta da wannan mukami na fakircin. mutum ya iya gashi fakirin ne to amma bai ci gajiyan fasacin ba ga matsayi Allah ya bashi amma kuma matsayin bai masa amfani ba yan bage lahu ya kamata ga fakiri wanda Allah ya halice shi haka wanda Allah ya kaddara masa ya kuntata masa sabonsa Allah ya kona karihan "Lahu Allah bihi min al kada mutum ya zama mai kyaman abubuwan da Allah ta'ala ya wadata masa shi na bukatan na fakircin yan bagi lahu Allah ya uh, wantona wa arfa min haza banda wannan mm, me yake mai kada ya zama mai kyama ya zama ya rungume shi banda wannan wa arfa min haza sama da wannan ma hada an ya kona radiyan farihan ya zamo ya yarda da wannan fakircin nashi kuma yana murna da shi yana mai murna da shi yaron gumi fakircin din ya kai martabar rida da abin da Allah ya masa kuma ma har abin yana masa daɗi ta kai yana kallon ribar da ke ciki aikimomin da Allah ya cike na jin daɗin haka wa ya kono mutawakkilan Allah ya kasance ina mai dogaro da Allah subhana fi bihi ya aminta da Allah da abun da Allah ya ɗora shi kai wa mata akasal hali a duk lokacin abun na ya zama akasi ya zama bai rungume kaddara ba ya shiga wancan matsalan mai babu a hana masa dangana ya kasa dangana wa kana yashku ila al yana kai kukan babunsa zuwa ga halitta wala yashku ila Allah bai mai da lamarinsa da Allah in kuka ne kai wa Allah kuka wannan shi yana son haka in kai haka ibada ce amma a ce mutum kai makukansa zuwa ga mutane kan الفقر كان fi عقوبة wannan talauci ya kasance wani ladabi ne a hakkinsa fala lahul lahu haru shakawa wannan babu da abin da ya taba abin ya tsaya Abinda ya tsako ya fashe inda aka faka da shi lamarin ya tsarki to ya ɗauka wannan ladabi ne da Allah yake masa kan alfaƙaru haza uqubatan fi haqqihi Falayen yanbaghi lahu izharu shakawa bai kamata bayyana koke daga gare shi ba bal yuzhiru ta'affufa ya nuna kamewa wata jammula da kyakkyawan haƙuri kyakkyawan dangana dangana mai kyau ita ce danganan da babu kuka قال الله تعالى يعصبهم الجاهل أغنياء من Jahilai na ɗaukan su mawadata ne saboda tsabar kamewa ba ka jin kukansa kuma kila ko da irin wannan wani abu ya taso daga ya juya ya juya ya yi abin da iya iyawa a ce a ah, mana akwai akwai rukiya ce alhamdulillah ka samu kanka da haka kada ka ka dinga tona zai zai lai mutane ku daina gani nan na da ba mu. ko ka sha ka ba su baka mu abu ba za su baka wace akwai to imanin ke abin da zan iya muku kenan Hmm. a ah, dai wannan kaga ai musamman da dukiyar ne kame wannan tana da yawa wurare amma dai yanzu a akan dukiya ake magana akan dukiya wanda kuma kamewa ta tana da wahala akwai kamewa wajen magana mata akwai kamewa wajen karatu yanzu wancan ba na mata ne ba na sha'awa ne ba ba na dukiya ne a ce gashi mutum ba kuma ana lissafin ana ganin kaman akwai to kada mu sai buɗa ke ce ku daina gani na ina da mulka mai kaza ku daina babu abun fa kai shiru kawai Allah na rubuta maka abun da yake rubuta maka yadda ya baka ya ɗoro maka wannan abu a boye haka yake rubuta maka lada a boye cewa aka ce masu irin wannan haƙuri ana ba su sa kai a zai zai Allah ya tsoro ma masifa daga kai sai shi ka shanye baka tona ta ba in Allah ya tashi biyan ka zai biya ka ba girgawa mai kuma in an ce za a biya mutum ba girgawa kinaya ce za a ba mutum da yawa da yawa ya fi abin da ake ba mutane wanda abin da ake ba mutane an ji shi an san shi shi kuma nan ba sa abin da Allah zai ba shi ba kuma mai magana Allah ne ba kamar ɗan adam ne bai boye zai ma boye din nan kawai gari a ce ma mun da yawa mutane a fi naka to haka wayan bage lil fakiri ya dace ga fakiri Allah ya tawaba aliganiyya kada ya zubar da mutuncinsa ga attajiri ba ce aka ce ka mutuncin attajirin ba kada ka zubar da mutuncinka saboda kudinsa. mutum ya dinga ɗaukan attajirin nan tamkar wani Allah Allah ha Allah ya sauka tsaya isa annabi ya gama huwar da bina kasan Allah a ganan nafi ka wadatu da abin da Allah ya baka kakka yadda rayuwarka ta tsallake ka, kakka bari rayuwarka ta tsallake ka. kuma ya kamata iyalanka ma su gane ga irin samunka ga irin abu da ba gaba kake yi ba kila ma ga alama abun sai da ibaya to kakka yi da rayuwa ka sauke wannan ba rayuwar abun da a iya baka wannan abun da baka wani abu ne sau da dama abun da za a baka yana iya halaka da ka a baka a baka a baka ka ji daɗinsa in ne baka ya ya tare za ku shiga bala'i to dama kwatsan wasan yara ban sa aka ba rayuwar ta inda kake ya samu haka ka tsara wa kanka rayuwa ba ka tsora rayuwarka akan maula ko a ce a'a akan wani abu da za a baka kakai lissafin da abun da za a baka in aiki kai kai lissafi da aikinka Lafi Allah ya baka ta nan sana hannu Allah ya baka yana nan ka yi lissafi da aikin ka amma kakke lissafin da abin da za a baka takun agaran nasi to ya dace ga fakiri Allah yi tawa ba da gani kada ya zubar da mutuncinsa ga attajiri li ajali gina don saboda wadatarsa mutum ne gashi Allah ya ɗora shi cikin jarraba ka kuma ta zo ga ramayarin shi wala gabu fi mujalasatihi kada yi kwaɗayin zama da shi sai shi ba lallai wannan lamarin musamman ga ɗalibai don ga ɗalibi kullum inda yana karatu abin da ke sai ga attajiri wa ne da tsohon gwamna wa ne ba ga sanata kaza ma ina zuwa karatun shi ga attajiri kaza ga 'yan majalisa kaza ciyaman din ma nan yake sarki wane ma shi yake ba fatawa wannan wata masifa ce za ka dubi yadda Allah ya ba wa annai Muhammad da tarbiyya ga sarakunan makka masu mulki annabi na gaisa da su da shi ma annai babba ne amma shi bai da kudi a su amma kan kasance ai Muhammad da abin da aka ya kuke gani dan na shekara ne ne matsala da nake muku kamar ne ba ta wannan ba da shi gaskiya ne ai wani abin da kake faɗi kaza sai ga makaho ya kuno salamu alaikum alimni ya muhammad alimni ma Allah Allah lokacin kafin ka'idojin tarbiyya ba su sauka ba duka tun da a makka ne wacce kuwa na wancan a madina ne na suratul hujurati la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi lokacin ya ga a madina ne amma kawai ya kunno kai makaho ne yadda muka san makaho salamu alaikum ba san ana kallon shi babbai sai abin da ke ce ne ma allama kalla kuma yana ce ne ma allama kalla shi na magana da ina manyan mutane yanzu kai da wannan mutanen ka yanzu kana nufin mu zo mu zauna cikin wayannan makari masakar ba abun bai masa daɗi ba take sai ga tsawa daga sama shi wannan mutum din shi ne mutum wani can tasho shi ne yanzu ko mu za su gani ɗaliban jin da Allah san lokaci ga ɗalibai ko ko ɗalibai ka fi san a tara ma ƴaƴan masu kuɗi to alaji wani ma kawo ƴaƴan shi alaji wani ma kawo ƴaƴan shi alaji wani ma kawo ƴaƴan shi hafin kawo kake da su shi aikin banza ka sa a ranka abin da za ka fa'ida ba ka san mai albarka ba cikin su ya yi wukan talakan ya zama shi zai karɓi abin da ka zo da shi kuma yi wa duniya amfani sama da wannan ɗan lagwai-lagwai ɗin kuma ana abota ka da so kada mutum yi wulakanta yana son hira da su yana son tafiya tare da su mutum yana ta son su ma inda suke shan shayi shi ma je zauna shi ma a yi magana tare da shi Allah ya mutum kacce ya zama da tajiri ba a ce a kodin su ba wurin karatu su zo karatu a yi karatu da su a tashi da su a yi ayyuka da su a je gona da su a yi menene sun karyo sun fita daga su a tajiri ne da sunan da za a harkar su shi da wannan na bala cire shi zuka ta daloyi Allah bai sai kun tsaya kun yi da gaske tun da mutum zai zana na ganin shi baya yi kuma karya yake ne takalmin attajiri za ga suna dafa in attajiri zo wajen su je su gyara masa takalmi amma malamin addini gillan yi wajen su ba ko ba su san mawaye yaro ba wala ya tawa Allah ya tawa ba aligani ne kai ma ko gani ka ban cewar duk ɗalibin da ka ga ina tawa ba igare kamar yankan kai ke shi ne wallahi yankakka yake shirin yi zai ka ganya ya tara ma kafa sama da haka wala yargabo fi mujalasatihi Allah ji gabu a tahiya sai dai ba rike bai ba, me yace ko ne masu sabuwar kwakwalwa da muka na gona wasiyar yake kafi amma ina tuna magana yake busasshiyar gurasa ku da ɗan ruwanka kofi ɗaya ka samu wata kwana a cikin masallaci kai zaman zamanka da littafinka ya fi maka wannan yawon da aka zama kada shi da cikin baka ofishin kwamishina baka ofishin minista wannan ma ya baka nan ban waya fa wancan ma ya baka nan ban wayan shi kai ma ya karbi nan ban ka samu ba a san ka ba shi malami kwana ka famu ka karanta ka fahimci karatun ka kai aiki da shi wanda ke shirin zai yi addini a tajiri ko talaka ko basara ke in yanzu ka taimaka masa ga yadda abin yake ba tare da wata mudahana ba kana iya masa mudahara ce amma banda mudahana wayan bage lahu ya kamata ga fakiri aidan ka dubi wani farmaki da aka ɗauka na ce wala ta muddanna ainaka kada ka tsallakar da idon ka zuwa ga abun da muka dadada masu na mata na kyale na rayuwar duniya tsam ka turke ranka tare da waɗannan da suke zama da kai da safe da masu zama da kai nan da yamma kada ka tsallake su ka ce za ka koma kan kai ma gidajensu za ka bi su cin inda suke za su ce za ka su juya kai da za su iya juya kalla wannan ɗin da kake asubanci da su da wanda kake safiya da maraice da su to da su zaka zauna kak idon ka tsallake su suna kiran ubangijinsu suna roƙo ubangijinsu wa yan bagi lahu aidan Allah ya tarra anil ibadati ya kamata in dai faƙe ne kai kakka yanke daga bauta bi sababi faqari don wai talauci kada mutum ainihin ya kasa zuwa makaranta saboda talauci ha wala yamna'u ainihin badalu ma fadala anhu ainihin wala yamna'u wala yamna'u mutum ba zai hana bayar da abun da ya rara daga gare shi a sannan in an tashi ka ga ana kokari kai ma yi kokari ka ci ka fincika naka ka jefa eh eh wala yamna bazalu dai na kame dan karanta gaba ɗari ah bai wancan na bai zalika wala yamna uba ma ma fadala tun daga ma fadala eh, kai ma kada ka ce kai fakiri ne ba za ka bayar ba a'a an tashi ana kese-kese wannan ya ba da miliyan wancan ya gangaro da dubu wancan ya gangaro da kaza kama kana da wata naira gomanka in ka cire naira biyar za ka sai gyaɗa to sauran biyar ɗin kai ma zalika jihudul muqilli a kan kusa da Allah saukar da waya. haka zargi masu zargi ainihin masu na fi su idan mutum ya bayar da yawa sai ga kaga area ah, shi fa yanzu ina na ganin ba kaman shi wancan kuma ya zo ya naira biyar wancan ya bada miliyan ɗaya na je ka gani ba don Allah yake ba ai don fasa ya ga jama'a ne ai saboda don a ce shi shi ne yi sa bada miliyan ɗaya gaba ɗaya wancan kai gangaro da naira biyar ya ce ka Allah so kuma ya ke da naira biyar to shi nake da shi ni da jin nake da ita kuma na san Allah ba ni sakamakonta saboda jefa ta aiki ne a gai ake yi misali ah wancan ya mai gona kina ya tsako buhu biyar wancan ya tsako buhu uku wancan ya tsako buhu kaza kai ko buhu eh, ɗayan nan ma ba ka iya kai shi sai ka koma gefe ka zauna a'a kai kuma ɗauki buhun mai yake da suna eh, siminti wanda zai ya ƙasa ka dinga zubawa a ciki ka dinga zubawa a ciki in gaga zai nau'i ka ɗauka ka kashi inda za ka zai isa tushen masara ɗaya wannan ɗin zai isa tushen masara ɗaya in Allah ya masa albarka aka samu fitikekin goyo guda ɗaya kaga ƙarshen ta kaga goyo ɗaya kai kusan ƙwaya dubu kaga ka musu kyautan wajen kusan kusan abun nan kai ma ka ba da irin naka ka ƙara wani ka ƙara wani ka an kaɗa ɗin da ake rainawa karshen ta zai kawo wannan ku masu ɗaukar bugiyar ku ita ɗauka ni ba zan iya ba bugu ɗaya ma ban iya dauka shi amma zai iya tattara na ƙasa da zuwa zuciya Allah yake kallo ke da Allah ya ninnin kamin wannan abin nan to kada ka raina kanka idan ana aiki masu ƙarfi na karfi ake to a hankali dai kada a ture mara ƙarfi kai ma shiga ɗebo abin da ya sauƙaƙa to haka idan ana zuba kuɗi kai ma wurgana ka haka ba ka shigo cikin su a biya ka sau da wala yamna'u mutum ba zai hana bazala ma fadala anhu fa inna zalika juhdal muqilli wannan shi ake ce masa kokarin mai kaɗan وروى أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي صدقة أفضل أصدقك وكي صدقة تفي درجة قال جهد جهد من مكل وقري دقوان ديكي دقان كدان إلى فقير في السر زواج فقير شما أبوي تنك شما كذا قلقوا